manuniya. Ganin gara gare garan gabzar hukumar zaben jihar Kano a kan kuɗin siyan takardar taka takara ya sa shugaban hukumar jirge jawabin jaddadawa duniya dalilin da ya sa tikitin ya yi tsada. Kuɗi ake saya ake sai masara, kuɗi za sai a sai fom. Mun sa kuɗin fom shekara goma da suka wuce dubu ɗari biyu da hamsin, yanzu a auna dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin yaya wato darajar take hali su? Game da tsananin tsamun tsaro da tsabar tsadar rayuwa a Najeriya kuwa manyan arewacin Najeriya ne ke cewa a gaskiya fa gwamnati na neman karya wannan ƙasa gada. Kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau ga ta tazo. Ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa. Ita kuwa majalisar jantare Najar da ke ta faman aikewa da goron gayyata ga manyan jami'an gwamnati suna nokewa cewa take a gaskiyar magana ta gaji da irin wannan gada-gada. Kowa aka kira a yau ba lafiya amma za ka gansu suna tafiyar da ayyukan offices insu. Suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin talin mura da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har cikin gida. shiri na ɗari da tamanin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku duk juma'a babu wata gargada. Gargadar kuma ita ce tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar ASEAN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba ke cewa 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka Kamal Harris ba za ta samu ba saboda ayyukan da ta yi a baya sun riga sun ba ta kyakkyawar shaida. Ina ganin cewa gaskiya ba ta da wannan matsala na cewa ko akwai wasu matan da ah, ba za su goyi bayanta ba. Akwai wanda suke ganin kamar ko da an ba matan dama maganar rike ƙasa irin Amurka wani abu ne mai girman gaske. To eh, ni ina ganin kwarewata bisa irin rekod da take da shi da irin ayyukan da ta yi da kuma ita ta riga ta san makamar eh, kundin tsarin mulki saboda irin karatun da ta yi da kuma irin shari'o'in da ta yi tun da kwararriyar lauya ce ga irin mukaman da ta rike da sauransu kuma gashi ta yi mataimakin shugaban ƙasa tsawon shekara hudu to ina tabbatar maka in an bata shugaban kasa ba za ta kasa rikewa ba wani darasi kishi ganin yan najeriya za su gani a siyasar amurka a ce gashi dai takarar shugaban kasa a jam'iyya mai ci kuma an bawa mace to darasin da yan najeriya za su yi ballantana mu mata cewa mu ƙara ƙwazo domin idan ka yi ƙwazo kuma ka ba da gudunmuwarka ina tabbatar maka ba abin da ba za mu iya samu ba muna fata wani lokaci kamar yadda kamala harris ta zama mataimakin shugaban kasa muna fata eh, mace ta zama mataimakin shugaban kasa a najeriya shi sannan aka ce bai hana zuwa sai dai a daɗe ba aje ba kuma mu duba mu ga kada mu manta da al'adunmu da addininmu da duk abubuwanmu na zamantakewa amma mu ci gaba da goyon bayan yan uwanmu mata shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa farfesa Sani Lawal Malumfashi farashin takardar taka takarar shugabannin kanin komi da kansulolinsu a jihar Kanawa da ake ta kukan sun yi tsada kawai ya jaddada zaɓe ya shafi al'amura na rayuwa al'amura sun shafi zaɓe na rayuwa kayayyakin zaɓe sun yi tsada kayayyakin sufuri sun yi tsada kayayyakin da za a sarrafa kayayyakin zaben sun yi tsada amma kuma kudaden da za a biya mutane za mu ɗauki mutane akalla dubu arba'in a Kano su gudanar da ayyukan zaɓe dubu arba'in. Nawa nawa za ku ba su? Ya danganta kowanne ai matsayi matsayi matsayi matsayi ne. Amma duk sanda aka zo yin zaɓe muna jin makudan biliyoyin naira da gwamnati ta kanta take ware wannan kuma Me kuke da su? Kwarar da wannan ya ya nuna muhimmancin zaɓen kenan. Duk da wannan kazaman kuɗin da nake da kake faɗa duk da su amma kuma doka kuma ta ba mu dama mu sa kuɗi mu su kaide mana kuɗin za mu sa ba. Kamar farfesa na cewa wannan karan gwamnati ba za ta samar da kuɗin da suka kai suka kawo ba kenan. Ai dole ta samar da kuɗin da suka kai suka kawo amma duk da haka kamar na faɗa muna da damu mu sa wannan kuɗi. gwamnati ta ba yana nan majalisa ina ga in suka yi appropriation za ku ci amma yanzu ai ba document bane valid legal document da za a ci yanzu nawa kuka ayyana a matsayin abin da kuke cewa proposal abu ba ayyana cewa ba mu aiki da proposal sai tartibi idan tartibin ya bayyana za ku ci amma idan kuka yi kiyasi kuka mika gwamnati kuka ce ta ba ku abin da kuka faɗa kenan ba shi kuke ai ina kiyasi ai wannan kudin form din ma bai bayyana ba sai da ya shiga cikin guideline din akwai yiwuwar watakila ai abin da ake cewa downward review eh idan kuɗin masara da shinkafa sun sako kuɗin form zai sako idan kuɗin masara da zaɓe ne professor? Kuɗi ake sai ake sai masara. kuɗi za su yi a sai fom. Mun sa kuɗin fom shekara goma da suka wuce dubu ɗari biyu da hamsin. Yanzu a auna dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokacin yaya wato darajar take halin A gefe guda kuma ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya Dr. Usman Bugaji aka je na shelanta wa duniya cewa ai tsananin tsadar rayuwa da tsabar samun tsaro ne suka sa dole ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya kiran taron sanya waɗannan matsaloli kadada. To wannan eh, wahala ce ta kawo haka. kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe duk wata dabara ta dimokuraɗiyya ta kasa duk wata dabara ta wasu ta kasa saboda haka yanzu kowa yana hangen wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau ga ta tazo kuma kila wadda take gaba tafi wadda muke ciki yanzu saboda haka kowa yana ji a jikinsa mai hankali ya san in ba an haɗu wuri ɗayan ba an yi ma wannan abun taron dangi to zai iya wato kwashe mu duka gaba ɗaya kai mu halaka Allah ya kiyaye saboda haka wannan taron tilas ne kowa ma ya zo saboda ya ana neman mafita kuma da kai mafitar kuma muna fatan Allah cikin rahamarsa zai ba mu ikon aiwata abubuwan da aka faɗa za a yi a nan wurin dai kakakin kungiyar tuntuɓa tarewacin Najeriya ta shirya wannan taro farfesa tukur baba cewa yake tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun kusa gogewa na ɗan ƙasar nan hadda. In ka tuna wata uku da suka wuce Arewa Consultative Forum kungiya ta tuntuɓa ta Arewa mun ga shugaban ƙasa mun je masa da rubutu ga alƙawura da yi wa Arewa mun tuna masa kuma muna magana da yawun wakilai na arewa da suke majalisan dattawa da kuma majalisan wakilai ba za mu ce mun gansu ba ba za mu ce ba mu gansu ba har yanzu dai muna jira mu ga me zai yi in ka lura abubuwa da yawa da sun faru ba a yi tsammani haka zai faru ba kaman cire tallafi a kuɗin mai hauhawan farashin abubuwa da sauransu da kuma babban ummul abaisan abin da ke mu rashin tsaro ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa tunda kun je kun ga shugaban kasa watanni uku da suka wuce kuma har ya ba da izini a saurara muku ba ku ganin za a ce ba ku jira kun ga abin da zai ba a'a bahaushe ya ce ita juma'a mai albarka tun laraba ake yi kamar yadda na gaya ma abubuwa sun faru tun ran da ya hau mulki da ba mu yi tsammanin haka zai faru ba don haka da ya fara tafiyar nan ya kamata yanzu ne za mu tuna masa game da tutsun tun kuɗe goron gayyatan da 'yan masattare najeriya ke aiki wa manyan jami'an gwamnatin najeriya kuwa shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a masar da tijan tare najeriya sanata ahmad ali wadada ne ke cewa wani sabon salo kawai da majalisar nan za ta gwada akwai kundi na rahoton auditor general na ƙasa dama in suka gama aikinsu kawo wa wannan kwamiti suke sai mu kuma mu duba mu kirawo su don su zo su kare kansu to wayannan hukumomin gwamnati mun nuna fahimta mun nuna haƙuri da bajinta wanda kuma mu ba ƙarƙashin su muke ba su ‘yan aika ne kawai na mutum ɗaya in ya tashi gobe ya ga dama zai iya koran kansu mu kuma ba mai koran mu duk wayannan in aka yi gayyata har yanzu ba mu gama da kundin rahoton auditor general na ƙasa na shekara dubu biyu da goma sha tara ba bare mu shiga ta dubu biyu da ishirin kowa aka kira a yau ba lafiya yau ba wane ne amma za ka gansu suna tafiyar da ayyukan offices insu ba mu san dalilin da wannan rashin mutunci ko daga ina ya fito kuma yawancinsu bayan ma maganganun da ya shafe su kan auditor general's report suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi wa ƙasa amma kullum daga wannan labari sai wancan labari su wa'ina hukumomi ne kuka gayyata da basu zo ba akwai hukumomin misali akwai ofisin accountant general akwai nigerian national petroleum company nnpc wannan kam babban magana ce nnpc ga sunan sun je hembelembe maganan su na hembelembe na ko ina muna da maganganu da su har yanzu ba mu samu mun yi komai ba. iya iyaka batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda aka tanada. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki ɗari tara da tamanin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman hada-hada. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban bisa ka'ida. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.